لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت انفسهم خالدون ƙarar wutar jahannama ba ta isa kunnuwansu kuma su masu zama ne cikin abin da rayukansu suke so na ni'imomi da jin daɗi ni'imarsu ba za ta yanke ba har abada